Allah ya girmama ya ɗaukaka ya ce inna na hannu nazzalna zikira lalle mu in ji Allah tabaraka wa ta'ala da ƙudurarsa da iradarsa da ikonsa da girmansa ya ce nazzalna zikira mun saukar da wa'azi an bato zikiri girmama Allah bauta ma Allah yi ma Allah da duk ma'anar zikiri ne amma kalma mashahuriya a wajen masu fassara alkur'ani Allah yana nuhin kitabullahi alquran littafin Allah wanga alqur'ani inna Allah ce lalle ne hannu mu nazzalna dhikra muka saukar da alqur'ani mataki mataki har ya sauka gaba ɗaya ga manzon Allah wa inna lahu lahafizun kuma lalle ne mu masu tsayewa ne da kiyayewa ne da bashi kariya Allah ya yi alkawalin ba alkur'ani kariya ko bai ba ashe kaga ba mai iya taba Alƙur'ani ga da kaskanci ya kwashi lahiya duk gaba ɗaya mu ballabe labe da kewaye kewaye duk bala'o'in da na rikita jihar ko kowane lungu na rayuwa dalili walakanta alkur'ani saboda haka yana kira ga dukkanin musulmin da Allah ya sa muna raye zanwara kowa ya rungumi tuba zuwa ga Allah ya rungumi istighfari zuwa ga Allah mu yi nadama da bakin cikin abin da an kawo littahi na Allah alqur'ani mu yi ta neman yahi wa Allah da gawar Allah ya Allah ka yahe muna ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka yi muna afuwar wannan bala'i da jahilai sun kai cikin mu to Allah amsa an huta ko ba huta ba Allah ya sa mu dace amin